sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya a wannan rana ta Alhamis, 29 ga watan Afrilu. shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu ya yi daidai da karfe 11 na safe a gundumar Columbia. Ni da zan jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudurin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Laraba. Ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin kasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji yadda wasu 'yan Najeriya suka fara jawo shekarar 2023 kusa. Baka gani muna bauta wa Ubangiji kuma ya yi mana alkawarin in mun bauta masa zai iya samu aljanna. Mahukunta kuma za su gurfanar da wanda ake zargi da shirya juyin mulki a jamhuriyar Nijar. ba wai kama sun bane a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumarsu da shi sun aikata. Bai ga waɗannan rahotanni da labaran duniya muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa. A jawaban da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin ƙasar a jiya Laraba. Biden ya ce ba zai yi wa 'yan Democrat da Republicans bata lokaci suna gogayya da juna a cikin gida ba, da har za su manta da yin gogayya da sauran ƙasashen duniya. Don samun nasarar yin wannan gogayyar saboda makomarmu, a gani na. akwai buƙatar mu yi wani muhimmin abu da ba kasafai ake yi ba don iyalanmu da 'ya'yanmu a cewar shugaban. wadannan da shugaban ya gabatar na dala tiriliyan 1.8 ya kunshi tallafin gwamnati na biyan shekara biyu a makarantar sharar fagen shiga firamare don yara 'yan kasar da kuma tallafin shekara biyu na zuwa kwaleji kyauta ga matasa. ƙudurin ya kuma buƙaci samar da dala biliyan 225 don tallafawa cibiyoyin kula da yara ƙanana don iyalan amurkawa da kuma biyan alawas ɗin aƙalla dala 250 ga iyaye. Ƙasar Habasha ta kulla dubban 'yan ƙabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a faɗin ƙasar, bisa zarge-zargen cin amanar ƙasa. Yawancin lokuta akan riƙe mutanen tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Kama-kaman da galibi suka kunshi jami'an tsaro. A bayyana yake wani yunkuri ne na kawar da hukumomin kasar da a baya 'yan Tigray suke rike da su. Yayin da gwamnatin Habasha ta shiga wata na shida tana fada a yankin na Tigray. Waɗanda aka kama da iyalai da baƙi sun yi bayani akan ɗaruruwan mutane ko ma fiye da akalla dubu ɗaya da ke tsare a wurare akalla tara ciki har da sansanonin sojoji da wata kwalejin harkokin noma. Gwamnatin Abiy Ahmed ta amince da cewa ta kulla wasu manyan sojoji 'yan Tigray. Amma kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a karan farko kama-kaman sun wuce yadda ake tunani kuma ba a yi su bisa tsari ba. Kama-kaman sun hada har da limaman addini da ma'aikata. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border da kuma ake kira MSF a takaici na yin kira ga gwamnatin kasar Kenya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. A wani rahoto da ta fidda ƙungiyar agajin ta likitoci. yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko. Kusan ana iya cewa tun bayan fitar da jadawalin zaben 2023 da hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya ta fitar. wasu 'yan kasar sun fara zaurancen wa za a tsayar a zaben inda kuma wasu ke ganin cewar an san mutanen arewa da cika alkawali amma a bana za a ga dattakon mutanen arewa nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana rahoto akan waɗannan kiraye-kirayen tun je dakatar da kai kayan abinci daga arewa zuwa kudu don samun maslaha ake zuba ido don ganin sauyin tsayawar takalar fada a yankin kudu maso yamma da tuni ma wasu suka kaura daga yankin don tsira da ransu da dukiyarsu tsohon darakta a gidan talabijin na najeriya nta malam abdulkarim muhammad ya ce duk masu tada fitinar na yin hakan ne don hana uban apc ahmad bola tinubu tsayawa takarar shugabancin najeriya a uku karkashin apc abdulkarim muhammad ya ce koma dai yaya ga magoya bayan shugaba buhari lalle sun san tinubu ya taimaka taimaka wajen nasarar su a zaben 2015 duk wannan ta da kayan baya din saboda 2023 ne kuma ana so a yi ne don a zuba mu tinubu kasa a ido a ce aika shi ya ji biyan arewa ai wannan mutum mai hankalin ya karanta abin da tsohon minista din aviation ya rubuta ai gashi na a fili ai mun faɗa muka bi su ba su da alkawari ba su da adalci to ƙarya ne marasa alkawari marasa adalci su ne wanda sun zo ipc yan gudun hijira tun dama sun shekara wajen goma sha biyu ba san ma buhari na na ba sai dare daya da yake suna son matsayi kuma su ne yan gidan obasanjo da a nasa sharhin sarkin tafarkin bauchi ya ce ba bukatar nuna damuwa ga zargin adawa da takarar wani A'a, yanda za a tsayar da wanda ya dace don gyara ƙasa a zaben shine mafi muhimmanci. Matsalar 'yan Najeriya abu biyu ne. Wane ne waliyin waliyin wali. Wane ne Buharin Buharin Buhari? In kana neman Buhari yanzu, in capacity na Buhari a yadda ya kai wannan matsayi kana neman mai capacity ninki uku ne wanda karfinsa da tafiyansa da injinsa da fuka-fukansa sun fi ƙarfin na wannan Buhari. Saboda wani zamani muke tafiya kuma wanda ke ba wannan ba. Wallahi wallahi in ba mu tashi ba muka yi wabbansa muka samu wani gwani mu sa tsammani taimako daga Allah. Don umar Allah, to ta'ala mu Najeriya ganin addini ne ko na musulunci ko na kiristiyan. Tsohon mukarrabin shugaba Buhari injiniya Buba Galadima ya ce ba daidai ne a kaucewa cikawa Tinubu alwashin tsaye da shi takara bayan kammala wa'adin shugaba Buhari. Ina da masaniya a akan waɗanda suka zauna mutanen arewa guda biyu kudu guda biyu. 'Yan arewan suka nemi alfarma a taimaka musu idan sun kafa gwamnati a wannan lokaci in sun gama su ma za su taimaka wa wa'ancan mutane. In kayi wa mutum alkawari ya zama jazaman kai ma ka mayar masa wannan alherin da ya maka. wato wannan ya nuna waɗanda suke kawowa ba batun karɓa karɓan na yanzu ya zama tsohon yayi kamar ba su san da wannan wannan ba karɓa karɓa bane ka taimaka min in taimaka maka ba ka gani muna bauta wa ubangiji kuma ya yi mana alkawarin in mun bauta masa zai iya samu aljanna mahawarorin nan na zuwa ne yayin da kudu maso gabar yan awarin biyafara ke kai hare-hare kan yan arewa da cibiyoyin tsaro da nufin cimma burinsu na raba najeriya nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Ƙoƙarin da ƙasar India ke yi na yi wa mutane biliyan 1.4 rijistar yin rigakafin COVID-19 ya fuskanci koma baya a jiya Laraba, yayin da ƙasar ke gwagwarmaya da mummunan ɓarkewar cutar zagaye na biyu. Gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shafin yanar gizo ga Indiyawa 'yan shekara 18 zuwa sama don su yi rajistar yin rigakafin. Shirin dai zai fara aiki ne a ranar Asabar. Ko da yake mutane da yawa sun yi ƙorafe-ƙorafe a shafukan sada zumunta A kan cewa ko dai wata matsala ta samu shafin ko kuma dai sun kasa yin rajistar. Matsalolin da shafin ya fuskanta na zuwa ne bayan da ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton samun mutum 379,257 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis, ciki har da mace-mace 3,645, abin da ya sa aka samu adadin mace-mace na tarihi a rana guda a kasar. Sabban alkalima sun sa yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a India zarta mutum miliyan sha 18.3 da mace-mace dubu ɗari ɗari biyu da da da da hudu talatin biyu a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga shugabannin kasar Albania da su kawar da bambance-bambancen su su ciyar da kasar gaba wajen kafa ɗorarriyar dimokuraɗiyya bayan zaben da aka yi ranar Lahadi. wanda ya ba jam'iyyar gurguzu da ke mulkin kasar nasarar samun wa'adi na uku a jere. Jam'iyyar Prime Minister Edi Rama ita ce ta fara samun wannan nasarar tun bayan wargajewar tsarin kwaminisanci sama da shekaru talatin da suka wuce. Jam'iyyar ta samu nasarar lashe kujeru 74 cikin 140 a Majalisar Dokokin Kasar, fiye da yadda ake bukata don yin shugabanci ba tare da taimakon jam'iyyun haɗaka ba idan gwamnatin ta so. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu tsunduma cikin shirin. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyanar da samun nasarar Chabko jagoran yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar a daren 31 ga watan Maris, wanda ya arce daga ƙasar zuwa makociyar ƙasar ta Benin, wanda yanzu haka ake sa ran za a gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewar akwai buƙatar a yi adalci wajen gurfanar da su. Ga Sule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani. Kaftan Guruza wanda hukumomin Nijar suka ɗora wa alhakin harbe-harben da aka yi a kewayen fadar shugaban kasar Nijar kwanaki biyu kafin shidar Isu Muhammadu daga karagar mulki ya fada komar 'yan sandan Interpol a farkon mako a jamhuriyar Benin tare da wasu tarin matasan sojoji da ake zargi da haɗa kai da shi wajen yunkurin kifar da gwamnati. ko yake ba a bayyana yawan su ba majiyoyin tsaro sun ce an damka waɗannan sojoji a hannun rundunar tsaro ta gendarmerie national wacce yake da alhakin gudanar da binciken farko akan wannan al'amari abin da ya sa shugabar kungiyar kare hakkin matasa ta jenom hajiya falmata taya yin tunatarwa akan batun mutunta 'yancin dan adam ba wai kama sun bane a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumar su da shi sun aikata in sun aikata sai a musu hukunci daidai iyalayin su in kuma ba su aikata ba kawai an yi dai abu ne wanda ya yi daban wanda ake zargi daban shi kuma ana so a yi adalci tun a ranar da gwamnatin nijar ta ba da sanarwar murkushe yunkurin juyin mulkin 31 ga watan maris wasu 'yan ƙasa ke kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo dalili kenan jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar maman ke shawartar hukumomi su ɗauki matakin baiwa 'yan ƙasa damar sanin irin wainar da za a toya a yayin shari'ar waɗannan sojoji. Har ga halin yanzu sai a ce zato ne ake galan da ya yi a samu eh, bincike kwararre eh, da mashara'anci eh, wanda ba samun umarni ga kowa wanda za a bincike da kan shi ya ganin hakika gaskiya kuma 'yan abin ya tabbata a dokance kenan a samu a yi shari'a ta gayi tsabtatatta wadda ba za ta kawo wani shakku bisa kan tahiyar da ka'idodin Eh, wanda suke kare haƙƙin adam kuma wanda suke amfani da eh, incin shi wanda ake tunguma ya samu kariya kyaukyawa dama tsohon shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a jawabinsa na bankwana da shugaba Bazum Muhammad a lokacin da yake rantsuwar hawa kujerar mulki sun sha alwashin damko waɗannan sojoji domin gurfanar da su a gaban kuliya. To amma 'yan rajin kare hakkin ɗan adam na cewa ba girin girin ba taimai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin tsarin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya a kan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin ya garkuwar jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance kenan ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaki cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wacan kwayar cuta sai a sashi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya tsaki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic ta da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi ke nan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafinsu? su? To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashen mu kamar a Najeriya misali ake yi. In ga akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ke fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan inna ɗin su tarin tarin shika wato wofin com to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga su ana maganar ah, malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana akalla ya haura shekara hamsin saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu. da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗabe da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake ta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayenta wanda ya santa yadda da ciki wannan yanci kamar shekara 20 zuwa talatin baya Cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hanyar za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance na an yi wa al'umma hoɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da karfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya cuta cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam ke barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta kwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar a ce rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa karfi da karfe wurin samun yadda za a yi da allurar da nan a hana yaduwarsu su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu akan rayuwa ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka? Akwai dalilin da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har Allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matukar rashin yadda tsakanin ah, masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ke sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai 'ya'yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda harar waɗanda ake mulka suna ganin cewar masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a basu abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kan waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba aƙalla ce muna da wasu da za mu iya wa mu to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafi saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samun wannan amma dai wannan ba zai eh, kauce maganar ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimaka wurin yakar cututtuka da kuma samun saukin cututtuka nan da ake yi ba Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.

Sakonmu na farko ya ce ina kira ga waɗannan 'yan fashin dajin da suka sace waɗannan ɗalibai a jihar Kaduna da su ji tsoron amai duka su sako ragowar waɗannan ɗaliban da ke hannunsu domin girman Allah da manzansa na rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshar jihar Kebbi. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce, Salam VOA Hausa, Allah Sarki Najeriya da al'ummar da ke ciki, wai ina al'ummar Najeriya za su sa kansu ne? Matsalar kuncin rayuwa da tsadar rayuwa ga uwa uba lalacewar tsaro. Babu shakka akwai gazawa ta shugabanni, amma shugabannin sun ƙi su yarda da haka. Ya Allah mun tuba, ka ji kanmu ka kawo mana ƙarshen wannan hali da ƙasarmu Najeriya ke ciki. Albarkacin wannan wata wata mai tarin falala da albarka na Ramadan. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To a gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne na nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. daga bakin malamai. Sunana Dr. Khalid eh, Abubakar Aliyu, babban sakatare na kungiyar jama'atar Islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da Najeriya. Yan wa musulmi ba abin farin ciki bane a ce an rufe masallaci, ba abun farin ciki bane a ce an hana aikin hajji. Ba abun farin ciki bane a ce ba a je tafsiri ba don Allah don annabi wani musulmin kirki ne zai yi farin ciki da wannan ba abun farin ciki bane abu ne mai raɗaɗi abu ne wanda zai sa ka kuka abu ne wanda zai sa maka zazzabi da raɗaɗi to amma ya ka iya sai ka sallama ka wato miƙa wuya zuwa ga Allah wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim sahabbai ko annabi da aka yi ruwa sallallahu alaihi wa sallam yace an kira sallah a ce kar a fito a yi sallah a gida Abdullahi dan Abbas ya zo ya yi wannan shin annabin sallallahu alaihi wasallam bai san muhimmancin sallan bane a masallaci kuma wane ne aka aiko masa da addini da mai koyi da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ma fa aka yi in kana garuwa amma na sanyi ne kana tsoro zaka taba shi dan ko kana da mura mai tsanani ko kuma wato mm, mm, mm, asma wanda za ta iya damunka sai ka bugi ƙasa kai taimama addinin nan Allah Allah ke wa maza alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya kunci gare ku a wannan wato addini ba dole dole kowa abun bakin ciki ne abun rashin jin daɗi ne to amma dole sai min yadda da yin Allah kuma yi wa wannan ita ma kanta annoban izgili da rashin maganganun suke ba su dace ba shi ma rashin ladabi ne da tawalu'u da Allah tabaraka wa ta'ala ba wani wanda ba a saba min musibatin illa bi idnillah da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da kudirin faɗaɗa shirin gwamnati na taimakawa yara da iyalai Amurkawa a jawabin da ya yi karan farko a wani zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin ƙasar a jiya Laraba. Kasar Habasha ta kulle dubban 'yan kabilar Tigray a wasu cibiyoyin tsare mutane a fadin kasar bisa zarge-zargen cin amanar kasa. Yawancin lokuta akan rike su tsawon watanni ba tare da an tuhume su ba kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP ya gano. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Border da kuma ake kira MSF na yin kira ga gwamnatin kasar ya da ta tuntuɓi mutanen da ke sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba ɗaya. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa, Maryam Dauda, da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya. Peace salam.